قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين sai suka ce sarki ya tabbata ga ubangijinmu hakika mun kasance waɗanda suka zalunci kawunansu yayin da muka yi niyyar hana talakawa 'ya'yan itacen lambunmu